hanyoyi goma wanda za a gafarta maka zunubanka a cikin minti goma wannan shine taken hutubar mu na yau hanyoyi guda goma wanda za a gafarta maka zunubanka a cikin minti goma ku saurare ni zuwa ga jin waɗannan hanyoyi ɗaya bayan ɗayansu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aikata su da ni da ku baki ɗaya hanya ta farko hadisi ya tabbata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ma alal ardi ahadun babu wani mutum a doron ƙasa ya ƙuru wanda zai buɗi baki ya ce la ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah babu wanda zai buɗi baki ya faɗi wannan in ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce face sai an kankare masa zunubansa ga baki ɗaya walau kanat mithla zabadil bahari ko da a ce zunuban ta kai yawan kumfan teku yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare ta dan Allah dan adam dan Allah ya kai musulmi dan Allah ya kai bawan Allah da kake sauraro na ya za a yi ba za ka iya karanta wannan addu'ar a cikin minti goma ba la ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah manzon Allah ya ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar sau daya a cikin yini sai an kankare masa zunubansa gaba daya ko da yawan su ya kai yawan kumfan teku Allah ya gafarta mana da ni da ku baki daya wannan hadisi ya zo a cikin sahihul jami na muhammad nasiruddin albani nambar hadisi na dubu biyar da ɗari shida da talatin da shida allah ya bani ikon aikatawa da ni da ku baki ɗaya hanya ta biyu da ake gafarta wa mutum zunubai gaba ɗaya a cikin minti goma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man akala ta'aman duk mutumin da ya ci wani abinci ka ji da kyau duk mutumin da ya ci wani abinci ko sau goma ka ci abinci a yini ko sau ɗari ka ci abinci a yini idan dai idan ka kammala za ka karanta wannan addu'ar da za mu faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a kankare mazunubanka gabaki ɗaya manzo Allah ce man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه min غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه wanda di ya ci wani abinci a doron ƙasa musulmi ya zauna ya yi bismillah ya ci abinci sannan ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ta'am na gode wa Allah wanda ya azurta ni da wannan abinci wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa kuma ya azurta ni da hi ba tare da ƙarfi ko dabara ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare masa ga baki ɗaya. ya kai bawan Allah abinci ka ci wanda shi kansa ni'ima ne amma ga ni'ima kan ni'ima shine bayan ka ci gode wa Allah sai Allah ya ce a dalilin godiya da ya a gare mu ku zafe masa zunubansa ga baki daya ku goge fayil ɗinsa da ya dankaro zunubansa ga baki daya saboda godiya da kai ga Allah subhanahu wata'ala mutanen mu nawa ne bayan Allah nawa ne musulmi nawa ne zai zauna ya ci abinci zai tashi yana fito yana wakar ɗan ibro yana waƙar kaza babu abin da ya dame shi da godiya ga Allah balma idan ya zo cin abincin idan ba ka yi wasa ba ko bismillah ba zai yi ba kuma haka zai tashi daga kan abincin bai gode wa Allah ba ya ci tare da shaidanu ya saba wa sunnar manzon Allah sannan ko bai samu gafara da zunubansa da yake aikatawa a cikin rayuwarsa ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni da ni da ko gaba ke daya wannan hadisi ya zo a cikin sahihul jami nambar hadisi na 686 hanya ta uku daga cikin hanyoyi guda goma da ake gafarta wa mutum zunubansa a cikin minti goma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk mutumin da ya zo saka kayansa na sakawa riga ne ko wando babbar gara ne malin malin singileti ne ka zo sakawa gajeren wando ka zo sakawa duk wani nau'in tufafi da Allah ya hore maka ka fito daga wanka za ka fita kasuwa ko ofis da safe za ka sanya tufafinka sai ka buɗu baki ka ce Alhamdu alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar na gode wa Allah wanda ya azurta ni da wannan tufafin da nake sakawa ya azurta ni ba tare da karfi ko dabara ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a gafarta maka zunubanka baki ɗaya? za a kankare maka zunubanka ga baki ɗaya a dalilin wannan addu'ar saboda sanya tufafin nan da ka yi wannan hadisi hima ingantacce ne ya zo a cikin sahihul jami hanya ta hudu daga cikin hanyoyi guda goma wanda ake kankare wa mutum zunubai ake yafe masa zunubansa ake tsunduma a cikin aljanna sakamakon aikin alkhairin da ya aikata da addu'ar da ya yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce man ƙala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi fi yaumihi mi'ata marra a cikin yini ka faɗa sau ɗari huttat khatayahu za a kankare ma zunubanka gabaki ɗayansu ba za a rake ko ƙwaya ɗaya ba wannan hadisi ingantacce ne imamu muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 269 subhanallahi wa bihamdihi kalma ce kalilan yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani khafifatani ni, lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah ya ce kalmomi guda biyu masu saukin faɗa akan harshe amma fa ga su da nauyi akan mizani idan an ɗora su sannan kuma babu kalmomin da Allah yake so ya ji an furta su a duniya sama da su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya subhanallah ka duba kalmomi masu sauki daga gurin manzan Allah ka duba addu'o'i masu saukin faɗa daga gurin manzan Allah amma shaidan yayi wasa da ƙwaƙwalanmu ya yi wasa da tunaninmu ya wargaza mana sha'aninmu ya lalata mana al'amuranmu mun wayi gari ba ma aikata ko ƙwaya ɗaya daga cikinsu shedan ya yaudari zukatanmu idan ban da waƙoƙin banza da maganganun banza da gulmace-gulmacen banza da taɗin banza da hirar banza babu abin da muka saka a cikin rayuwarmu a guraren mazauninmu a guraren kasuwancinmu a ofisoshinmu a guraren aikinmu babu abin da muke yi sai cin naman mutane sai gulmar bayin Allah sai zagin bayin Allah sai faɗin maganganun da ba su da gaira balle dalili a cikin al'amuranmu gaba ɗaya addu'o'i gajeru kamar manzan Allah ya zayu a zamaninmu ya ga cewa mutane ba sa son abu mai yawa wanda zai kuntata musu annabi ya dinga faɗin kalmomi gajeru wanda suke da lada dankare makare a cikinsu wanda yake mai yawan gaske Allah maɗaukacin sarki ya bani ikon karantawa da ni da ku baki ɗaya hanya ta biyar daga cikin hanyoyin da ake samun kankarwar zunubai a cikin minti goma a kankare ma zunubanka gabaki ɗaya hanya ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa duk mutumin da ya faɗa a bayan sallarsa ta farilla man ƙala dubura kulli salatin subhanallahi salasan wa salafina walhamdulillahi salasan wa wallahu akbar salasan wa salafina tamamul mi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو ala kulli شيء قدير duk wanda ya faɗi waɗannan ya subhanallahi 33 ya walhamdulillahi 33 ya wallahu akbar 33 a cikin ciko na ɗarin ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk zunubansa ga baki ɗaya an yafe mishi duk abin da ya aikata wa Allah Allah ya yafe duk kasasabar da yawa Allah Allah baya kallanta da zai mutu a wannan daren babu inda ya cancanta a saka shi in ba jannatul firdausi ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na ɗari biyar da casa'in da bakwai hadisi ne ingantacce hanya ta hida ya ku bayin allah daga cikin hanyoyi guda goma wanda ake gafarta wa mutum zunubansa a cikin minti goma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala hina awi ila firashihi duk mutumin da ya zo shimfiɗarsa zai kwanta kafin ya kwanta ko bayan ya kwanta sai ya budu baki ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar huttat khatayahu wa in mata fi laylihi mata maghfuran alayhi wa huwa min ahli al-jannah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo kwanciya bacci sai ya karanta wannan addu'a gaba ɗaya zunubansa an yafe masa sannan kuma ya kwanta a matsayin wanda aka gafarta wa zunubansa annabi ya ce da tsautsayi zai sa a wannan daren ya mutu bai tashi ba kana min ahal jannata sunansa dan aljannar firdausi wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihu targhib nambar hadisi na ɗari shida da kwaya bakwai daidai hanya ta bakwai jama'a daga cikin hanyoyi guda goma wanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa ana gafarta zunuban mutum ko da a cikin minti goma hina yasma'ul mu'adhdhin lokacin da ka ji kiran sallar mai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar har zuwa karshe bayan da ka bi kiran sallar da yake faɗa gaba ɗaya har zuwa ƙarshen sa sannan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ذنبه جميعا manzan Allah ya ce an gafarta ma zunubanka ga baki daya waye ba zai iya karanta wannan a cikin minti goma ba ya ku bayin Allah waye ne ba zai iya karanta wannan addu'ar a cikin minti goma ba ya ku bayin Allah wane ne ba zai iya karanta ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i a cikin minti goma ba ya ku bayin Allah manzan Allah ya ce kowace ƙwaya ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'in da ka ji idan ka karanta su ga baki ɗaya an yafe maka zurbanka ga baki ɗaya wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi shi ma hadisi ne ingance sai a nambar hadisi na ɗari uku da tamanin da shida daidai ya rawaito wannan hadisi hanya ta takwas daga cikin hanyoyi guda goma wanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farin jaka da babba dan Abdullahi ka Ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha'u annabi Muhammadu jakadan Allah gwanna na Aisha da Khadija kakan Hassan da Husaini mai kauna da son bayin Allah da kuma san samun rahamar su a gobe kiyama manzan Allah yace duk mutumin da yace ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi gufira lahu dhanbuhu an gafarta masa zunubansa gabaki daya astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai manzo Allah ce kana faɗin wannan an gafarta maka ya kai bawan Allah ya za ai ba za ka iya karanta wannan a cikin minti goma ba hanya ta tara Hadisu ya tabbata daga sahabi abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa aminci da yarda ya haɗa mu da shi a cikin jannatul firdaus abdullahi dan umar yake cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man da suqa wanda duk ya yi sammako ya fita ya shiga kasuwa da ya shiga kasuwar faƙala sai ya buɗi baki ya addu'ar shiga kasuwa ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الملك وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة رواه الترمذي وأحمد والحاكم sahabi abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da hiya aljanna ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare ya ce duk mutumin da ya zo zai shiga kasuwa ya sa ƙafarsa a kasuwa ko yana shirin shiga kasuwa sai ya karanta wannan addu'a sai ya ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai allah wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi kadai ne ake bautawa lahul mulku wa lahul hamdu godiya da yabo sun tabbata gare shi yuhyi wa yumitu Allah shi ke kashewa shi ke rayawa wa huwa hayyul la yamutu Allah shi rayayye ne baya mutuwa biyadihi khairu duk gaba ɗayan alheri ya tabbata a hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan duk wani abu da ka sani na rayuwa na yau da gobe da na har abadan abidina na duniya da na lahira ga baki ɗaya manzo Allah ya ce ka Allahu lahu alfa alfa hasana za a rubuta masa lada dubu sau dubu miliyan ɗaya. za a rubuta mar lada dubu sau dubu guda miliyan ɗaya kenan wa maha anhu alfa alfa sayyi'a za a goge masa zunubi dubu sau dubu guda miliyan ɗaya wa rafa alahu alfa alfa daraja za a ɗaukaka darajarsa da ƙimarsa da martabarsa dubu sau dubu guda miliyan ɗaya wa bana lahu baitan fil kuma Allah zai gina masa katafaren gida a cikin aljannar firdausi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi haka al-imamu ibnu maja ya rawaito shi haka al ibnu ahmad ibnu hanbal ya rawaito shi al-imamu al-hakim an-naisaburi ma ya rawaito shi muhammad nasiruddin albani ya inganta shi a cikin littafinsa sahihul jami a nambar hadisi na dubu shida da ɗari biyu da talatin da ɗaya ya ce hadisi ne kyakkyawa mai inganci idan ka aiki da shi Allah maɗaukacin sarki zai rubuta maka waɗannan abubuwan guda uku a gafarta ma zunubai dubu sau dubu a rubuta maka lada dubu sau dubu a ɗaukaka darajar ka dubu sau dubu kana shiga kasuwa kawai ka karanta wannan ɗan kasuwa ne kai mai sai da kaza ne kai sefa ne ka je yi ka je sayayya ne ka je sari ne ko menene zai kai ka kasuwa ka karanta wannan addu'ar a lokacin da za ka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ɗaukaka darajar ka dubu sau dubu za a rubuta maka lada dubu sau dubu za a goge ma zunubai dubu sau dubu kuma Allah zai nemi wani guri a cikin aljanna ya dankara ma ka tafarin gida a jira ka sai ka je ka higa cikinsa hadisi ingantacce imamu ahmad ya rawaito shi ya kai bawan allah wannan addu'ar ne ba za ka iya karanta ta a cikin minti goma ba da wannan ne za mu gane irin asarar da muke tafkawa da irin tasgaro da muke samu da irin matsaloli da muke samu ga albarkatai suna kiran mu ga harsuna suna kiran mu ga hadisai suna daka mana tsawa ga ayoyi suna jan hankulan mu dangane da neman gafara sannan a wani lokaci ga zunubai niki-niki a gadon bayanmu amma ba ma iya neman gafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mun yaudaru da cewa ai mu musulmai ne kawai mun yaudaru da cewa ai muna sallah kawai mun yaudaru da cewa ai muna azumin ramadan mun yaudaru da cewa ai muna kaza lalle waɗannan ayyuka ne wanda suke ayyukan alkhairi kuma ayyuka ne wanda suke sama mutum rahama amma ka sani cewa tare da annabi ya san wancan Allah maɗaukacin sarki ya san waɗancan amma ya ce idan muka karanta waɗannan Allah maɗaukacin sarki zai mana gafara kuma tare da waɗannan zunuban tare da waɗannan abubuwan da muke aikatawa amma ka samu mutanen mu ba sa aikata irin waɗannan addu'o'i duk biyayyar ka ga Allah duk da'ar ka ga Allah duk yawan sallar ka duk yawan azumin ka duk yawan kiyamul lailin ka duk yawan karatun qur'anin ka duk yawan sadakar ka ko kyautar ka duk yawan agazawa bayan Allah ko addini baka kai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba amma ga hadisi can na al-aghar ibn yasar